An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Inter Milan za ta yi tayin yin kwantiragi ga mai tsaron raga Hugo Loris domin ya mai mata gurbin mai tsaron raga ta Andri Onana wanda ake ganin zai koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United. An bayyana cewa Hugo Loris ya buɗe ga ra'ayin komawa ƙungiyar ta ƙasar Italiya kuma yana la'akari da zaɓin tayin yin kwantiragin da za su yi masa in ji jaridar El Wani labari ya bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta yi imanin cewa dan wasa Kylian Mbappe ya riga ya amince da yarjejeniyar sirri da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid domin ya koma kungiyar a shekarar 2024 a matsayin dan wasa na kyauta in ji jaridar Sky Sport. A nan kuma kungiyar ƙwallon ƙafa ta Nottingham Forest na matsa gaini, domin ɗaukar ɗan wasa Kelechi Iheanacho. Ana fatan za a cimma yarjejeniya a kwanaki masu zuwa. An bayyana cewa Iheanacho shine babban fifikon kungiyar ta forest in ji put mekato wani labari ya bayyana cewa kungiyar al'ahali ta kasar saudi arabia sun daɗe suna matsa matsakaimi wajen neman siyan ɗan wasan tsakiya safiyan amrabat daga kungiyar kwallon ƙafa ta fiorentina an yi taron tattaunawa da yawa da ɗan uwan ɗan wasan nordin amrabat wanda ke da hannu a makomar ɗan wasan tsakiyar an bayyana cewa babban fifikon amrabat ya rage ya ci gaba da zama a nahiyar turai kuma ya kulle yarjejeniya da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid kamar yadda pod mercato ta bayyana an bayyana cewa dan wasa william a ƙarshe yana kan hanyarsa ta ci gaba da zama a kungiyar kwallon kafa ta fulham bayan da suka ƙara masa adadin albashi a tayin sabon kwantiraginsa zuwa sa fan dubu ɗari a duk mako a matsayin albashin inji jaridar the athletic fc Wani labari ya bayyana cewa idan ɗan wasa Kylian Mbappe zai koma gasar Premier League, Arsenal za ta zama babban zaɓinsa na farko, in ji jaridar Independence. A nan kuma an bayyana cewa ɗan wasa Christian Pulisic zai koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan. An cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyar da Chelsea. An amince da sharɗan ta yin ƙarshe. An cimma sharɗan sirri wanda aka cimma tun makonnin da suka gabata. yayin da ɗan wasan ke son koma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan kawai. Yanzu an shirya Pulisic zai yi gwajin lafiyarsa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan. Wani labari ya bayyana cewa fatan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Crystal Palace na ci gaba da aiki tare da ɗan wasa Wilfried Zaha mai shekaru 30 ya ci tira yayin da ɗan wasan yake la'akari da tayin ƙungiyoyin PSG, Lazio, Fenerbahce da Al Nassr. An bayyana cewa kawo yanzu dai Kulab ɗin Turkiya ne kan gaba fafatawar wadda za a yi na neman siyan ɗan wasan gaban na ƙasar Ivory Coast, in ji Ekram Ball. An bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta nemi siyan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, Federico Balbadi, a wannan bazarar, amma nan da nan aka yi watsi da buƙatar su tare da ɗan wasan tsakiyar ba shi da burin barin babban birnin ƙasar Sifaniya. kuma yana ganin kansa a matsayin kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid na nan gaba. In ji Grammy belly A cewar Fabrizio Romano, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain PSG za ta dawo da batun siyan ɗan wasa Zabi Simon daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSB a kakar wasa mai zuwa. An bayyana cewa ɗan wasa Zabi Simon ya bar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain a kakar wasan da ta gabata zuwa PSB. kuma ya taka leda mai kyau a gasar Ired BC PSG tana sha'awar dawo da dan wasan wanda ya zira kwallaye 21 a cikin wasanni 44 da ya fafata a kungiyar ta PSB kwantiraginsa da kungiyar kwallon kafa ta PSB ya hada da batun zaɓin sake siyan shi a kamfan miliyan 5.1 kuma kungiyar ta Holland ba za ta iya canza wannan yarjejeniyar ba kamar yadda suka amince da hakan a lokacin da suka rattaba hannu akan kwantiragi tare da dan wasa Zabi Sai. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Southampton tana tattaunawa domin siyan dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Manchester City, a Charles, kuma ƙungiyar a shirye take ta kashe euro miliyan goma sha ɗaya domin siyan dan wasan. An bayyana cewa Charles mai shekaru goma sha tara ya zo ne daga makarantar rainon ƙananan yara ta ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City. Jaridar Daily Mail ta ce, Southampton suna ganin Charles a matsayin wanda zai iya maye musu gurbin dan wasan su Romeo Labia dan wasan da ake gani zai iya barin kungiyar a wannan bazarar an bayyana cewa ba iya kungiyar kwallon kafa ta Southampton ce ke da ido akan dan wasan ba an bayyana kungiyoyin Leeds United da Leicester City su ma suna sa ido sosai akan dan wasa Charles a nan kuma kungiyoyin gasar Premier League ta Najeriya suna zawarcin mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa ta Gombe United Itodo Aku an bayyana cewa golan na Gombe United ya yi fice a kakar wasan da ta wuce saboda rawar da ya taka inda ya taimaka wa kungiyar ta Gombe United ta kare a tsakiyar teburin gasar ajin Premier ta ƙasa. Rahotanni sun nuna cewa Katsina United da Shooting Star da kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Lobby Star sun nuna sha'awarsu ga mai tsaron ragar a cewa wata majiya daga sansanin 'yan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Lobby Star sun bude tattaunawa da mai tsaron raga Itodo a halin yanzu. An bayyana cewa sabon kocin kungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain PSG, Luis Enrique, ya buƙaci kungiyar da ta ɗauko masa ɗan wasa Bernardo Silva. An bayyana cewa kwantiragin ɗan wasan tsakiyar na ƙasar Portugal ya rage saura shekaru biyu a kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City, kuma ana alakanta shi da ƙungiyoyin PSG da Barcelona, kamar yadda rahoton El National ya bayyana. Bernardo Silva ya zama babban dan wasan da Luis Enrique ke zawarci a kungiyar kwallon kafa ta PSG. Rahotanni da dama sun bayyana cewa dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Juventus, Paul Pogba, ya zama dan wasa na baya-bayan nan a fagen kwallon kafar nahiyar Turai da ake alakanta shi da komawa kasar Saudi Arabia. Jaridar Gazeta dello Sport ta bada rahoton cewa wakiliyar dan wasan Rafaela Pimenta ta kasance a Turin a ranar Alhamis din da ta gabata. don tattauna makoma ɗan wasan nata an kuma ce ta yi magana da ɗan wasa Pogba game da komawarsa Saudi Arabia an bayyana ƙungiyoyin Saudi Arabia da dama sun tanadi maƙudan kuɗaɗen da za su kashe an kuma bayyana cewa Pogba zai iya haɗuwa da tsohon abokin wasansa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United Cristiano Ronaldo a ƙasar Saudi Arabia a nan kuma an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta yi wa ɗan wasan gaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG Kylian Mbappe ta yin albashin euro miliyan hamsin a duk shekara idan ya yarda ya koma ƙungiyar ta ƙasar Sifaniya a cewar jaridar Cadena Sar Real Madrid ta riga ta tsara ƙayyadaddun tsarin kuɗi game da yadda za ta samu Kylian Mbappe a shirye suke su bai wa ɗan wasa Mbappe kwantiragin shekaru biyar tare da albashin euro miliyan hamsin an bayyana cewa shirin Real Madrid dai shine ɗaukar ɗan wasa Mbappe a bazara mai zuwa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 idan kika ga ƙawarki tana wani walwalin ɗaukar kyau tare da ƙawatacciyar kwalliyar zamani kawai ki tabbata daga ɗausar beauty palace take a ɗausar beauty palace a nan ne ake mayar da fuska mai waskane ta dawo kamar balarabiya idan aka miki kwalliya a ɗausar beauty palace saboda kyawun da zaki samarin unguwar ku sai sun ɗauka wata sabuwar balarabiya ce ta shigo unguwar ɗan samari ga lokutan bukukuwan sallah na zuwa kar ka yadda budurwarka ta kasance wata dususu maza garzaya da ita ko ka tura ta ɗausar beauty palace domin za su mayar maka da ita tamkar sabuwar kyankyasa a ɗausar beauty palace ana yin kowace iriyar kwalliya ce akan iya kwalliye gaba ɗaya jikin amarya kuma a barbaɗe ta da hoda wadda za ta hana ta jin zufa ko ɗaukar ƙura. Haka zalika idan kitso na zamani kike so kuma a yi miki kitson ki ganshi a ki tamkar zane a jikin takarda sai kin je ɗausar Beauty Palace. Adireshin ɗausar Beauty Palace yana mariri 'yan itace kan titin da zai kai ku da waki ko kuma ku kira mu a lambar waya kamar haka sifili takwas ɗaya shida bakwai ɗaya takwas ɗaya tara takwas bakwai a ɗausar beauty palace muna yin gyaran jiki tare da wankin kafa gani dai ya kori ji maza ku garza ya ɗausar beauty palace da ke mariri 'yan itace